وتلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون waccan aljanna da aka siffanta muku ita ce wadda Allah ya gadar muku da ita saboda ayyukanku daga falalarsa.